Today, Tuesday, the 29th day of Shaban, 1447 after hijra of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nan shehun Borno ne Alhaji Garbai Umar El Kanami ke sanar da ganin watan a madadin mai alfarma sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar, wanda rahotanni suka bayyana cewa baya ƙasa. Wannan shine kusan karo na farko a tarihin shekarun nan da shehun na Borno ke ba da wannan sanarwar. kuma dama shine mataimakin shugaban majalisar sarakuna na arewa garba elkanami ya buƙaci musulmi su yi amfani da wannan damar wajen yi wa shugabanni da ƙasa addu'ar alheri malamai na kira ga masu hannu da shuni da ma 'yan kasuwa su rika ba da tallafi ko rangwame a farashin kayan masarufi Sheikh Abdullahi Balalau babban malami ne na sunna a Najeriya. Watan Ramadan wata ne da ake so a taimaka wa bayan Allah. Akwai marayu, akwai gwagware, akwai masu rauni waɗanda suke bukatan tallafi da taimako. Muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ba masu hannu da shuni da masu ƙarfi da mutanen gwamnati daman fitowa a taimaka wa marayun nan a lokacin da ake cikin wannan wata na Ramadan domin a samu sauƙin rayuwa a samu sauƙin al'amura. Sunana Tijjani Bala Ƙailar Rawi. saboda haka wajibi 'yan kasuwa su ji tsoron Allah su yi ƙasa ƙasa da abin da Allah ta baraka wata ala ya basu yan uwa abokan zama idan kirsimeti ta zo suna sassauta kaya kowa ya samu mu kuma idan azumin ramadani ya zo mai a haɗa mai kyau da mara kyau gero a haɗa ribabbe da mai kyau shinkafa a buɗe a kwashe rabin kwano ko kwano ɗaya hakika musulmi kan yi amfani da watan na azumi wajen ninka kwazo a ibada da yin dogayen sallolin nafila. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Tuni majalisun tafsiri sun fara gudanar da zama inda bana kalifan Shehu Dairo Bauchi wato Alhaji Ibrahim ya bude tafsirin shehin a Kaduna. Shehin dai kan gudanar da tafsirin duk shekara a Kaduna. Izala kadai ta tura fiye da malamai dubu biyu a ciki da wajen Najeriya don gabatar da tafsirin. Nasiru Adamu Hikaya, GTA Hausa, Amurka ke magana a Abuja, Najeriya.